DW shirye-shiryen sashin Hausa. Da fatan an waye gari lafiya masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da wannan safiya da sake kasancewa da ku a zangon farko na shirye-shiryen sashin Hausa na DW. Zainab Muhammad Abubakar rike farin cikin kasancewa da ku daga nan birnin Bonn. Inda cikin shirin na wannan safiya za ku ji cewar 'yan Najeriya da dama ciki har da mata sun jingine shirinsu na zuwa turai ta barauniyar hanya sakamakon kalubale da suke fuskanta wanda suka hada da cin zarafi ta hanyar lalata. A Nijar kuwa hukumomi sun ba da aiki ga wasu kurame don damawa da su wajen gina ƙasa watan albarkacin ranar kurame ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. shi aiki likita kamar kaca in ba wani wani bai ba me ka san ko a banza mutum ne bai san tsafta bai kaunar kazamta ko guda larura ce amma kuma wani larura ta su mu tana dan taimakawa san aiki tunda su ba su da dama su yi wani hira ko su yi wani tsegumi kawai aikin da kace musu yi yadda ka san soji kuma haka yi za mu je karin bayani a Ghana kuwa hukumomi ne suka bijiro da wani sabon tsarin harkar haƙar ma'adinai a ƙasar da nufin kawo ƙarshen ɗabi'an nan ta haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba wadda aka fi sani da suna galamse. DW labarun duniya. Rahotanni daga Saudi Arabia na nuni da cewa an bindige babban mai tsaron Sarki Salman. Manazarta sun koka da ci gaban asarar rayukan al'ummar Libya. An samu girgizar ƙasa a yankin kudancin ƙasar Philippines. Gidan talabijin na ƙasar Saudi Arabia ya ruwaito cewar an harbe fitaccen mai tsaron Sarki Salman a wani abin da mahukuntan suka danganta da saɓanin cikin gida. a safiyar wannan lahatin ce dai aka sanar da kashe manjo janar aziz alfakam ta harbin bindiga a birnin jidda fadar masarautar saudiyyar sai dai har yanzu babu karin bayani daga ma'aikatar harkokin cikin gida ko kuma mahukuntan na saudi arabia sai dai ta shafinta na sada zumunta na twitter saudiyyar ta mika ta'aziyarta ga iyalan marigayin tare da nuna hotunansa lokacin da yake tsaron marigayi sarki abdallah na wannan masarauta ta saudi arabia bayan faɗan watanni tsakanin mayaka da ke adawa da juna a yankin kudancin libya fada akan sararin samaniyar kasar tsakanin jiragen yaƙi marasa matuƙa na turkiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa ya gaza kawo ƙarshen wannan rikici manazarta sun yi nuni da cewar tun daga ranar 4 ga watan afrilu mayakan da ke mubaya ga kalika haftar ta gabashin ƙasar suka kaddamar da harin neman karbe madafin iko babban birnin kasar wato tripoli inda nan ne matsugunnin gwamnatin haɗin kan ƙasa wadda majalisar ɗinkin duniya ta amince da ita saboda mawuyacin hali da suka tsanci kansa a ciki mayakan ɓangarorin biyu sun sauya salon amfani da wasu makaman faɗa na musayan wato na musamman masu haɗari a faɗansu na samun nasarar wannan yaƙi da ya sanadiyar rayukan mutane sama da dubu ɗaya da wasu dubu shida da suka jikata daura da sama da dubu ɗari da ashirin da suka tsere daga su a cewar ƙididdigar majalisar ɗinkin duniya labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na dw al'ummar kasar austria sun fada kada kur'unsu a zaben 'yan majalisar wakilai da ake ganin cewar jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya a ƙarƙashin jagorancin sebastian kurz mai shekaru 33 da haihuwa za ta samu gagarumar nasara hasashen manazartan lamuran siyasa na nuni da cewar jam'iyyarsa ta al'umma na shirin samun kashi 33 daga cikin ɗari na kur'u da za a kada a yau kana ta masu saucin ra'ayi da masu ra'ayin gurguzu ke fafutukar neman matsayi na biyu tun da misalin karfe biyar na safiyar yau ne dai aka buɗe rumfunan zaɓe a wannan ƙasa da ke da mutane wajen miliyan 6.4 da suka cancanci kaɗa kuri'a zaben da za a kammala da misalin karfe uku agogon gmt inda a lokacin ne kuma ake sa ran fara sanar da sakamakon farko. dubban ɗaruruwan al'ummar rasha ne ke shirin halartar gangamin adawa da masu fafutuka suka shirya ci gaba da gudanarwa a birnin moscow a wannan lahadi masu shirya gangamin dai na kira ga gwamnati da ta saki 'yan adawa masu yawa take tsare da su tun bayan ƙaddamar da zanga-zangar adawa a cikin 'yan watanni da suka gabata Pavel Ostinov mai shekaru 23 da haihuwa na ɗaya daga cikin fitattun masu shirya fina-finai a wannan ƙasa kafin 'yan sanda su cafke shi bisa zargin kai musu hari lokacin da ake zanga-zanga a birnin Moscow. Zargin da 'yan adawar suka ce ba shi da wani tushe kasancewar mutumin da suke zargin bai je gangamin ba. Ana sa ran cewar zanga-zangar ta yau za ta kasance mafi girma tun bayan wadda aka yi lokacin zaben majalisar gudanarwa na birnin Moscow a farkon wannan wata da jam'iyyar shugaba vladimir putin ta sha kayi an samu girgizar ƙasa mai karfin maki shida da digo hudu a ma'aunin rishta a yankin kudancin ƙasar philippines sai dai kawo yanzu babu rahotanni a dangane da waɗanda suka jikkata ko kuma asara da aka yi bayanai na nuni da cewar girgizar ƙasar ta auku ne da safiyar wannan lahadi a yankin jose abbott santos da ke yankin kudu Masu gabashi mai tazarar kilomita 1,096 daga kudancin birnin Malera fadar gwamnatin kasar. An ji karfin karar girgizar kasar a birnin General Santos da ke makwabtaka inda aka ce ta kai karfin maki hudu a nan. Cibiyar nazarin harkoki da suka shafi ne ta sanar da cewar an samu tarwatsewar wasu abubuwa biyu bayan wannan bala'i daga indan lahi. To ma sauraron mu labaran duniyan kenan a halin yanzu yanzu barin barku da Ahmed Salisu wanda zai gabatar muku wasu daga cikin rahotanni da muke dauke da su a cikin shirin na wannan safiya ai sauraro lafiya. DW sharhunan bayan labarai. Masauraro barkamu da asbahin wannan safiya sannu da kasancewa tare da ku a cikin shirin. To daga cikin irin rahotannin da muka yi muku tanadi za a cewar 'yan Najeriya da dama ciki ko har da mata sun jingine shirin su na zuwa turai ta barauniyar hanya sakamakon kalubalen da suka ce suna fuskanta wanda ya hada da cin zarafi ta hanyar lalata. A jamhuriyar Nijar kuwa hukumomi ne suka bada aiki ga wasu kurame domin damawa da su wajen gina ƙasa. Albarkacin ranar kurame ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Can a gane kuwa hukumomi ne suka bijiro da wani sabon tsari na haƙar ma'adanai a ƙasar da nufin kawo ƙarshen ɗabi'a nan ta haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba wadda ake wa lakabi da galamse muna kuma nan tafa da rahotonmu na musamman cikin shirin nan na himma dai matasa sai kuma sharhin waɗansu daga cikin jaridun nahiyar afirka a wannan makon mai karewa. To madalla bari mu fara da Najeriya inda 'yan kasar fiye da dubu goma sha hudu wanda galibinsu matasa ne suka koma gida biyo bayan cin tuwon fashin da suka yi daga yunkurinsa na zuwa turai ta barauniyar hanya daga kasar libya wani kuwa sakamakon kamar musguna da suke fuskanta ne musamman ma dai mata waɗanda mafi yawansu suka koma gida da ciki wasu su kuwa da ƙananan jarirai to sai wani abin da ya fi ɗaukar hankali shine irin yadda matan a yanzu suke fuskanta kyama daga jama'a kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoton da Abdullahi Mamman Amadu ya shirya mana. Cimiyaka Uce matashiya ce da bata samu zarafin kammala karatunta na sakandare ba bisa rashin isassun kuɗi na ɗaukar nauyinta. Matsin lambar da ta sha fuskanta na lulurorin rayuwa. Sun cilasta ma Cimiyaka 'yar shekaru goma sha shidda da aihuwa fatan tsallakawa zuwa Turai daga Libya. To amma sai dai lissafin lissafinta irin na duna ne kawai. Ta ce na tsintsi kaina a tsakiyar hamada wani wurin da ake yi wa 'yan mata duk abin da aka ga dama. Bana da kuɗi balantana in fashi kaina bayan na faɗa hannun masu bautar da jama'a. Na haɗu da wani wanda ya ɗauki komai har aka sallame ni cikin gidan yari kuma na ɗauki ciki kuma na haifi yaro na. Hanyar zuwa ci rani na tattare da haɗurra kala-kala musamman ma ga mata. A ƙasa ga shekaru biyu kawai mutane fiye da dubu goma sha hudu ne 'yan Najeriya galibinsu mata suka buƙaci a mayar da su a gida. galibin matan sun koma a gida da yara bayan ci musu zarafi da suka hada da fyaɗe a ƙasar libya a nan wata cibiya ce da ake kula da matan da aka ci zarafinsu musamman ma waɗanda aka yi mu fyaɗe gana kuma comfort eze ita ce jagorar cibiyar ta ce wannan lamarin ya zama wani mugun mafarki ga 'yan mata da ake yi wa fyaɗe sukan waye gari da yaran da ba su so haihuwarsu ba a duniya kana kuma babban abin takaici shine ba za su iya tantance kowane ne mahaifinsu ba mun sha samun iyaye a nan da ke neman hallaka jariransu a yanzu dai sake wa 'yan matan tuni don ba su wata kyakkyawar rayuwa na kan gaba Da wannan dalilin ne ma yasa aka kafa wasu cibiyoyi akalla shidda da za su kula da rayuwar matan in ji Kilema Ifenyi ɗaya daga cikin masu bayar da horo. Ya ce duba da yadda hankalinsa yake mukan ba su muhimman shawarwari idan sun bi a nan take mukan ba su damar samun ayyukan hannu don sauya musu rayuwa. Emeka Emson wani lauya ne mai zaman kansa a Lagos. ya yi kira ga hukumomi na ƙasar Najeriya da su jajirce wajen kare muradan matasa da tabbatar da tsaronsu domin kiyaye su daga fadawa a cikin wannan tarko. Ya ce dole ne mu inganta tsarinmu na tattalin arziki, matasanmu da dama ba su da ayyukan yi, idan har kuwa aka samu musu ayyukan yi wannan matsalar za ta kau, saboda hakan dole hukumomi su samar da hanyoyin kulawa da rayuwar matasa. Eh, Kafin wannan lokacin dai wasu tarin matasa da dama na ci gaba da komowa a gida galibinsu da suka fuskanci musgunawa da ƙasar Libya. rahoton abdullahi mamman amadu kenan to jamhuriyar nijar kuwa yan uwa ne da abokan arziki na kurame da ke zaune a da magaran suke alasan barka bayan da hukumomi suka ɗauki kuraman aiki a ɓangarori daban-daban domin su masu ba da gudunmawarsu wajen ci gaban ƙasa wani kuna zaune ne da lokacin da ake ranar tuni da kurame ta duniya wacce majalisar ɗinkin duniya ta ware wakilinmu larwana malam hami na da ci gaban wannan labarin Yankin na da dai mai kumshe da kimanin kurame 476 da ke rubuce a girgam ɗin ƙungiyar bayan wasu dubban da ke zaune a lardunan karkara. Wanda a wannan karni duk da karamcin ilimin da suke fama da shi bai hana su kutsa kai neman aiki a wasu daga cikin ma'aikatun gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu ba. kamar yadda shugaban kungiyar isu haru ke son barka tare da hamdala gaskiya likita dutse an ɗauki kurame suna aiki alhamdulillah kuma can mun samu likitan aihuwa alhamdulillah can ma ana aiki sosai masha Allah wani abu ne na tahiya da kyau kuma gashi muna ba mata horo aikace aikace kamar dimki mani sudir wani aikin katako wani aikin mata da aiki gyaran mutu an ɗauki sosai suna yi da musu aiki a yi nan a yi bara a kai takarru amma alhamdulillah da ke an gane ana ɗaukan kula mai ɗaiɗaiɗaiɗai babu wani barasi-barasi sun masu zaman banza yanzu. to ko yaya muhammad lawali shugaban kungiyar ma'aikatan kiwon lafiya ta cizas ke kallon aiki da kurama. ka san shi aiki likita kamar kaca ne in ba wani wani bai ba kurame ka san ko a banza mutum ne bai san tsafta bai kaunar kazamta ko guda larura ce amma kuma wani larura ta su mu tana dan taimakawa san aiki tunda su ba sai da damar su da wani wani hira ko su wani tsegumi kawai aikin da kace musu yi yadda ka san soji kurma haka yi in kace wannan gurin ka a zubda kaza bai yayi wa a zubda. Tuni dai jama'a ta fara bayyana gamsuwarta da matakin ɗaukan kuraman aiki a cikin ma'aikatu daban-daban. Wannan ayyuka da wannan nakasassu Allah Ubangiji sa wuri-wuri suna yin su Ubangiji Allah sa kama jama'a da alkhairi kuma Allah Ubangiji ya kawo buɗi dubu so dubu irin wannan wanda wasu ma ba su bana kasassun za su samu aikin yi. Kurame, musa kan aikuna guri-guri da muke zuwa muna gani kamar su likita kamar wasu bankuna da ake ɗaukan su wannan ya yi kyau. Abu guda ne mu muke so ga magabatan guraren da suke ɗaukan akan waɗannan mutanen su ba ji ba suke yi a tabbatar da mutumin da aka ɗauka kar a hana shi albashin shi kar a gaba ya ji to ko matsaloli ne ke ci musu tuwa a ƙwarya kenan ga Yusufu Haru shugaban kungiyar. Kagan aka sa sa da kwalkin masu zi, mushen da zai musar tabulo a sama, da ya iya balan da si, shi da muke shin wahala. Kula mi a ku ilimi, a ku hankali, a ku san karatu, kare wanda aka ba. A sa sokin kula mi. Nerorin wannan su in suka ba andikap, bai kamata su kwace a ba andikap. An ba ku an kwace? An ba mu kuma an kwace. Mun yi ta rikici a kan shi. Karan tun lokacin Tanja Mamadu aka ba mu. Kuma takaru a gurin mu kware sun kwace shi. A dai kokarin da na yi don jin ta bakin hukumar da ke kula da rabon filaye abin ya citra laruwan mala hami sashen hausa na dw daga birnin da magaram a jamhuriyar niger to daga jamhuriyar niger bari mu nufi gana inda hukumomin kasar suka bujiro da wani sabon tsari da za a yin amfani da shi wajen haƙar ma'adanai a ƙasar da nufin kawo ƙarshen ɗabi'a nan ta haƙar ma'adanai ba bisa ƙa'ida ba wadda ake kira galamsewa da kan yi illa ga muhalli shirin wanda ke ƙarƙashin kulawar ma'aikatar filaye da kuma ta albarkatun ƙasa ya fi da tsari daki-daki ta yadda za a kawar da ɓata gari daga wannan harka jamila ibrahim mai zango na ɗauke da ƙarashen wannan labarin Gwamnati ta rattaba shirin ne da zimmar halalta haƙo ma'adinai a wasu zababbun garuruka na jihohin ƙasar da ake aikin haƙo ma'adinai galamse. Matakin da ke biyo haramcin galamsin sakamakon mummunar ta'adin da ya afkawa gandu da koginan ƙasar. Sai dai tambayar koshin taya ne wannan shiri ba zai sake buɗewa mahaƙa ma'adinai ta haramtacciyar hanya sake cin karin su ba babbaka ba. Kwame edusa coordinator na shirin haƙo ma'adinai a yankunan ya ce. The, the is a legitimate asset that a miner should have Katin shaida kadai shine ingantaccen guziri da kowane ma'aikaci zai iya amfani da shi don samun damar shiga wajajen haƙogol din kuma duk wanda bai rajista ba ko ba shi da wannan kati kada ma ya yi gwajin shiga wajajen. Wannan sabon shiri zai maido da masu aikin a da ta haramtacciyar hanya ga su amma tare da tsauraran matakan sa ido da zummar kare gando da kogina. Jakadar gangami kan ɗumamar yanayi kazalika mataimakin shugaban kungiyar wayarwa da ake kira There plans for the planet Ghana. Ibrahim Wasiu Hamid a hiranmu da shi ta waya ya nuna cewa wannan mataki da gwamnati ta ɗauka kamar haɗa wanki ne da jirwaye. Da samun mu ma kar ma a yi mining ma gaba daya. Gwamnati ya make inda ruwa ke bi duk maybe ba za su yi mining ya bata mu da ruwa ba sannan inda kuma muke shuki muke samun abinci kuma kar su je su yi wurin nan su bata. So da yawan za su yi wanga mining na suna kara ita da yawa saboda a samu a fidda wannan goldin nan to yau gwamnatin da ya ce ya ba su areas da za su mai shi da ya reserve muna ita kuna yadda za a yi a sustain muna environment da. Wannan mataki da gwamnati ta ɗauka kenan a iya cewa barazanar da ake hasashe a kan gandu da kogina har wa yau tsugune bai kare ba. Aiki da gwamnati balle Afirka mun ga in aka ce maka environmental degradation da yawa ba su fahimci ba. Wani na samu kana samun wani ma ba mining ba. Wani na ya lalatar da ita kula da yawa saboda kawai da bai ke 100 dola ba. Amma za ka shuka itacen na cost da za ka sa ka shuka wannan itacen nan ba ya fi karfin 100 dola. sannan shekarun da itacen nan zai doki tukunna ya zama itace mutane su yi amfani da shi ma ba karamin shekaru ba ne amma yau gwamnati shi ya san matakin da doki ya sai ce zai kawo wayannan ababen nan idan iya kula kar su wuce iyaka mu namu kenan wasu waɗanda aka yi wa rajistan wannan shiri sun yaba kokarin gwamnati tare da sambarka eh, ya ce mu dai fatar mu komai ya kankama kowa kuma ya samu gurbinsa don samun na kaiwa baka shi ko wannan ya ce hakika an taimaka mana tunda gwamnati ta sanya mana hannu a yanzu kuma yana kira ga duk wanda ya samu horo da ya dau wannan damar ya yi rajista Shirin na sa ran samarwa mahaƙa ma'adinai ba bisa izinin doka ba a baya su sama da dubu hudu da ɗari biyar sana'o'i a yanzu waɗanda suka samu cikakken horaswa a jami'ar haƙo ma'adinai da kimiyya kuma za a wanzar da aikin ne a duk lardunan haƙar ma'adinai na faɗin ƙasar. Daga birnin Accra, Ghana, Jamila Ibrahim Mai Zango, DW Hausa. Tuma da la'agai da Jamila masu sauraro kada dai a manta ana fa saurara shirin ne daga nan sashen Hausa na DW. To nan gaba kaɗan za mu gabatar da sharhunan waɗansu daga cikin jaridun tarayyar Jamus kan nahiyar mu ta Afirka a wannan makon mai ƙarewa amma kafin sannan bari mu je Senegal. Inda jigilar jirgin ƙasa ke samun koma baya ƙasar dukwa da matakan da gwamnatin ƙasar ta ɗauka da mafafaɗo da wannan sufuri da ya daɗe yana ƙarfafa dangon zumunci tsakanin ƙasa da makwabciyarta Mali. To garin dai da ke kusa da birnin Dakar na daga cikin wuraren da suka fi ji a jika sakamakon dogaro da ya akan fannin sufuri na jiragen ƙasa. Muhammad Awal Balarabe ya haɗa mana wannan rahoton. Jirgin ƙasa ya kasance fannin sufuri da mazauna TS suka daɗe suna tunƙaho da shi, duk da cewa garin yana da tazarar kilomita saba'in da Dakar babban birnin ƙasar Senegal. Amma a kwana a tashi, lamarin na neman zama tarihi, inda aka tashi daga ma'aikata kusan dubu goma sha biyar da kamfanin CNCF da ke kula da jirgin ƙasar ya ƙunsa, izuwa ma'aikata ɗari shida kawai. Hasali ma dai jiragen na tsaye ne a tasha ba tare da ana samun zirga-zirgar mutane ko dukiyoyi kamar a da ba. A shekarun baya dai, gwamnan jirage ne ke tashi daga wannan gari ko kuma suke bi ta TS a cewar Abdullahi Traore, wanda ya shafi shekaru 41 yana aiki a tashar jirgin ƙasa. Dans les années 80, on faisait plus de 100 et quelques rotations. a shekarun 1980 muna jigila sama da 900, amma a wannan lokaci idan kuka tambayi shugaban sashen tsaro, lambobin baiwa jirage umarnin tashi da kuma shigowarsu zai iya ce muku kasa da 200 ne. A shekarun da jigilar jirgin kasa ke kan ganuwarsa a TS, layukan dogo biyu ake samu a garin, lamarin da ya sa ake wa TS kirari da garin da ya kunshi tashoshin jiragen ƙasa guda biyu. Ko da Sheikh Baye Sek, shugaban tashar jirgin ƙasa sai da ya tuna da wannan lokaci. Ya ce jirgin ƙasa na tashi daga ts don zuwa Saint-Louis a lokaci guda ah kuma wani jirgin yakan tashi daga ts ya je Kaulak da Tambakunda da kuma Bamako. Tambakunda, Bamako. A shekarun 2003 ne gwamnatin Senegal ta sayar da hannayen jarin kamfanin jirgin ƙasa ga 'yan kasuwa. Daga bisani ne aka kafa kamfanin Dakar Bamako Ferroviaire da nufin farfado da sufuri tsakanin Dakar da mako Saboda haka ne gwamnati ta yi alkawarin zuba sefa miliyan dubu da ɗari biyar, amma har yanzu ana jiran gawan shanu saboda bata zuba ko da taro ba. Lamarin da Sheikh Baye Sek ya yi tur da shi. Depuis deux ans, je vous dis, ya ce tun shekaru biyu da suka wuce babu wani jirgin kasa da ke tashi daga tashar jirgin kasa ta bel air don zuwa tashar korofina a yau idan ka zo ts ba a ganin jirgin kasa na wucewa tun shekaru biyu da suka gabata dai jiragen da ke tashi daga ts ba su taka kara sun karya ba su ma ma'aikatan kamfanin jirgin kasa suna shafe yini ba tare da aikin kirki ba in ji abdullahi traore ɗaya daga cikinsu ya ce yanzu haka muna nan kawai ne muna tsammanin warabbuka tun kusan shekaru biyun da suka wuce jirgin ƙasa ɗaya ne ke tashi da misalin ƙarfe shida da minti hamsin na safe don zuwa dakar ya dawo kuma da yamma da ƙarfe takwas saura kwata a da ma'aikatan kamfanin jirgin ƙasar senegal na samun albashi kafin ƙarshen wata amma a yanzu ana samun jinkiri wajen biyan albashin baya ga mawuyacin hali da suka samu kansa a ciki. To gaida Muhammad Awal Balarabe. To yanzu kuma a bari sada ku da Muhammad Nasir Awal domin ya gabatar mana da na waɗansu daga cikin jaridun Jamus kan nahiyar mu ta Afirka. Za mu fara sharhi da labarun jaridun na Jamus kan nahiyar mu ta Afirka da jaridar the Die Saitun, wadda ta leƙa ƙasar Sudan ta kudu tana mai cewa shirin wanzar da zaman lafiya a ƙasar Sudan ta kudu ya bada wani yanayi na shigar da ƙananan yara aikin soji inda dukkan ɓangarorin da ke yaƙi da juna ke ƙara yawan dakarunsu. su. jaridar ta ce kamata ya yi a ce tuni an samu zaman lafiya a sudan ta kudun amma wani binciken da hukumar kare 'yancin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta yi ta gano cewa ƙungiyar 'yan tawaye da sojojin gwamnati na tilastawa ƙananan yara ɗaukar makami yayin da wasu yaran ma don raɗin kansu ne suke shiga ɓangarorin da ke yakar junan a cikin watan nuwamba mai zuwa ya kamata shugaban ƙasar sudan ta kudun salva kiir da tsohon mataimakinsa kuma jagoran 'yan tawaye a yanzu rick mashar su kafa gwamnatin rikon kwarya da za ta kai ga samun haɗin kan ƙasa kamar yadda yarjejeniyar zaman lafiya ta watan satumban shekarar 2018 ta tanada amma maimakon zaman lafiyar sai ɓangarorin da ke rikici da junan suna amfani da wannan dama suna ƙara yawan sojojinsu musamman ma ƙananan yara. an soki lamirin kasar tanzania da rashin bada cikakken haɗin kai biyo bayan zargin bullar cutar ebola wannan shine taken sharhin da jaridar da tage spiegel ta yi inda ta ƙara da cewa a ranar takwas ga watan nan na satumba wata likita da ta yi balaguro a ƙasar uganda ta rasu a birnin dar es salaam na tanzania sakamakon wani zazzabi mai kama da cutar ebola mutanen da suka yi hulɗa da likitar su ma sun kamu da rashin lafiya ko da yake mahukuntan kasar tanzania sun ce ba wanda ya harbu da kwayar cutar ebola amma hukumar lafiya ta duniya who ta ce wasu rahotanni da ba na hukuma ba sun ce gwajin da aka yi wa likitar ya nuna ta kamu da ebola sai dai ma'aikatar kiwon lafiya ta tanzania da ba taba yaƙi da barkewar ebola ba ta musanta labarin ita kuwa jaridar noyes Deutschland a wannan makon ta leƙa ƙasar Senegal tana mai cewa ci gaban ƙasar ya tsaya ne a kan takarda inda ta rawaito ƙungiyoyi masu zaman kansu suna sukar gwamnati da rashin aiwatar da muradu masu ɗorewa wanda gwamnati ta shigar da su cikin tsare tsaren ta na ƙasa. Jaridar ta ce a shekarar 2015 Senegal ta kafa wata doka da ta haramta amfani da jakukkunan leda, to amma har yau ba aiwatar da ita ba. a ranar 20 ga watan nan na Satumba wato fiye da shekaru hudu bayan kafa waccan dokar. Ministan kula da ci gaba mai dorewa ya yi alkawarin kafa sabuwar dokar haramta amfani da jakukkunan leda da za ta fara aiki a ƙarshen shekara. To sai dai gani yadda aka kasa aiwatar da dokar farko ta shekarar 2015 a wannan karon ana suka ayar tambaya kuma hukuntan kasar ta Senegal da gaske suke. Tomadala a gaida Muhammad Nasir Awal. Himma dai matasa. To a rahoton namu na musamman na yau Lahadi zamu je jihar Legas da ke yankin kudu maso yammacin tarayyar Najeriya inda wani matashi mai suna Gerald Chukuma ya rikofa wajen rage tarin share da jihar ke da ita musamman ma dai ta gwangwanayen lemo. Matashin na amfani ne da fasahar da yake da ita ta zane-zane wajen yin wannan aiki. To ko wani tsari yake bi wajen amfani da baiwar tasa wajen alkinta muhalli? Zulfat Abubakar Rano na da ci gaban wannan labarin. Gerald Chukuma wanda ya fito daga gabashin Najeriya ya yi karatunsa a fannin fasahar zane-zane kana kuma daga bisani ya kama aikin fenti da zanen. sa birnin Legas shi ya ƙara buɗe masa ido wanda hakan ya bashi damar samun ƙarin sani akan fannin amfani da abubuwan da wasu ke zubarwa a matsayin mara amfani irin su gwangwanin lemu da sauransu. Shi kuma yake sarrafa su zuwa abubuwan ƙawatarwa yana mayar da su da fasalin zane. A yanzu wasu daga cikin manyan hotunansa ana siyan su akan kuɗi dalar Amurka dubu goma zuwa dubu talatin. Ya bayyana cewar yana amfani da gwangwanaye kala daban-daban bukatarsa shine kirkirar abu sabo daga tsoho wanda ya ce tilin bolar da ke zubai ko ina a jihar Legas ita ta fara daukar hankalinsa farkon zuwansa jihar. Ya ce, na je bakin teku farkon zuwa na Legas shekaru sha biyar kenan kuma na yi matukar mamaki da na ga tarin gwangwanaye a wurin. Sai nake tambayar kaina me ya kamata na yi akan hakan. Gwangwanayen ga su na ɗauke da kaloli daban-daban ni mai zane ne kuma ina kaunar kaloli. An dai yi kiyasi jihar Legas na da jama'a sama da miliyan ashirin kenan akwai tarin bola mai yawa. Gerald Chukuma yana yayyanka gwangwanayen ne zuwa ƙanana kana ya manna su a jikin katako. A lokacin da ya fara wannan harkar a shekarar 2012 shi kaɗai yake aikinsa, amma yanzu ya ɗauki hayar mutane bakwai suna yi tare. Fasahar Gerald ta kawo canji a wurin mazauna yankin da yake. Mutane sun fara ganin muhimmancin datti da ke zagaye da su har wasu daga cikinsu suna shiga sana'ar ɗibar gwangwanayen suna sayar masa. Wannan fasahar tasa ta haɓaka harkar zane da fenti ta amfani da gwangwanaye da katako. Kasancewarsa ƙabilar Ibo da yawa ayyukansa na mai da hankali ne ga al'adun ƙabilar wanda a cewarsa al'adar na neman ɓacewa. Ya bayyana irin wannan sana'a tasa a matsayin ɗaya daga cikin manyan sana'o'i kamar yadda yake cewa. Um, wannan abubuwa su suka bani sana'a mafi girma a rayuwa, sarrafa abu mara amfani zuwa mai amfani, hakan abu ne mai kyau. Gerald Chukuma ya ce waɗannan abubuwa kamar 'ya'yansa yake ganin su yana kuma alakanta kansa a matsayin mai nazarin kimiyyar muhalli da kuma mai fasahar zane. Tuma da la a gaida Zulfat masauraro da haka ne kuma shirin namu na wannan safiya ya kammala. Sai kuma da rana idan Allah ya nufa kwa sake jin mu dauke da wani shirin. Kafin sana madadin abokan aiki da aka ji muryoyinsa a cikin shirin Ahmed Salisu da na jagoranta nake mai sauraro fatan alheri daga nan Bon. Masu sauraron mu ƙarshen shirye-shiryen namu na wannan lokaci kenan, amma za ku sake sauraron mu zuwa can anjima da misalin karfe biyu na rana. Agogon tarayyar Najeriya, jamhuriyar Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe ɗaya. Agogon Ghana, Burkina Faso, Cote d'Ivoire da Senegal. akan mita goma sha shida, kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari takwas, da mita ashirin da biyar, kilohertz dubu goma sha ɗaya da ɗari tara da tamanin. da kuma kan mita 31 kilohertz 9830 kafin wannan lokaci muke fatan za a yi ni lafiya.